بسم الله الرحمن الرحيم الحكيم الرحمن علم القرآن يجي الرحمن شي شيء يسند القرآن وندي قدام هذا سين باينسا خلق الإنسان علمه البيان سلكن دي على تجنس متن يسند شي فرشي الشمس والقمر بحسبان انا هذا وتاسنا ودانا دلسافي ده غريشي والنجم والشجر يسجدان يا مي مكن جما ده ودا باتنا مكن جما دكنن سو سنا غيسوا ga ubangijinsu والسماء رفعها sama ubangiji ya ɗaukaka ta wa wada almiza ya tabbatar da adalci tsakanin bayansa Allah ta za'au fil ya ce da bayi kada ku shi shige a cikin ma'auni wa aqimul wazna bil qist wa la tuhsirul miza sai da awo da adalci kada ku dinga tauye mudu wa larda wada'aha lilana kasa Allah ya tabbatar da ita dan yin hukunci ga talikai mutane da aljannu da wasu su fiya fakihatun wan nahlu za tu lakmam ya sanya abin marmari da kuma abin da yake na bishiyar dabino ma'abocin kwasfanni wal habbu dhul asfi war rayhan ya misalin alkama da sha'ir ma'abota kwasfo da waninta da kuma rayhani abin da ake sheka a samu kanshi da gare shi fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu khalaqal insana min salsalin kalfakhir ita wannan tambaya da amsa da Allah yake yi fi ayi ala'i da kuma ba kudibani an ce an kira wuta wato sau talatin da uku a cikin alkur'ani to da Allah ya kira wuta a cikin wannan sura ta suratul rahmani to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ina karanta wa sahabbai ina karanta sai sahabbai sun yi shiru ba sa cewa da shi komai to sai yake cewa da su mali arakum sukutan ya nake ganin ko sabai na ina karanta muku surutun rahmani amma kun yi shiru sai ke cewa da su lal jinnu kanu min kuma raddan lalle aljannu sun fi ku iya kyan masuwa ice ma qaratu alaihim hadhihi alayati min rati ban karanta musu wannan aya ta a ayi ala yarbikum tukadhibani ba ba na karanta musu ita da su daya illa qalu wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukadhibu falakal hamd saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasu habbai gyara yace ina so yanda aljannu suke yi kuma ku dinga yi to saboda haka sai zama ladabin alkur'ani ana so sanda da ubangiji ya tambaya to mun dinga bashi amsa cewa menene da wanne ne daga ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa ya ku mutane da aljannu tambaya Allah yake mana to sai mu bada masa ubangiji ba mu karetawa daga wani abu da ni'imarka ko mutane ko aljannu ba mu karetawa daga cikin ni'imarka mana gaskata muna ba da gaskiya muna gode maka shine amsar da ake bayarwa hmm. خلق الإنسان min salsalin kalfakhir ubangiji ya halitta annabi adamu daga yin wanda yake mai amo wanda yake kamar dafaffen kasko wanda ana buga shi na kwan kwan kwan haka annabi adamu yake kafin a busa masa rai wa khalaqa aljanna min marijin min ya halitta aljan shine iblisu daga tacaccen wuta فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد رب المشرقين ورب المغربين شيني مهلتي مهدرانا غدا بيو shi ne mahalicin mafaɗar rana guda biyu fabi ayi ala rabbi kuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu marajal bahraini yaltaqiyan ubangiji ya saki koguna guda biyu da mai daɗi da mai zartsi suna gudana cikin magudana guda ɗaya bainahuma barzakhun la yabghiyan suna gudana cikin gudana guda ɗaya a bisa abinda idan mutane ke kallo amma tsakanin su ya sanya wani abin da yake mai kiyayewa na daga hajizi na ikon Allah na daɗin nan ba zai zo cikin nazarci ba nazarci ba zuwa cikin na daɗi ayi ala فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد يخرج منهما lu'ulu'u wal marjan ana fidda ruwan lu'ulu'u ana da marjan daga cikin kogunan nan guda biyu mai dardin da kuma da yake mai dadin fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falaka alhamdu wa lahu aljawari al-munshaatu fil bahri kana alam manyan jiragen ruwa waɗanda suke ababen farawa a cikin koguna suna gudana kai kaci manyan duwatsu ne sun tabbata ga ubangiji fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falaka alhamdu kullu man alaiha fan kai wanda ke doron kasa zai kare ya tafi ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما ذات النن أبنجي كما أبوتا جنما دلوك كاشي كدين زي وانزو فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد يسأله من في السماوات والأرض وانك يتكين سمير قسي suna roƙon ubangiji suna tambayarsa kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana ubangiji yana cikin sha'ani lamarin da yake bayyana shi yaje da abin da ya kaddara shi a cikin fil azal na daga rayawa da kashewa da girmamawa da kaskantarwa da wulakantarwa da wadatarwa da amsa roƙo da wani wancanan ka fabi ayi ala ya rabbi kuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falaka alhamdu sanafru lakum ayyuha thaqalan da sannu za mu shirya yi muku sakamako ya nan nauya ya guda biyu mutane kenan da aljannu fabi ayi ala ya rabbi kuma ziba. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطاع السماوات والأرض فانفذوا يا قدم أننا متانية على الجنة إن كنت سامي يكون دلاكي ننكايا ku kai ku kawo a cikin sassan nan na sammai da ƙasai in kun samu damar da za ku yi haka to ku yi la tanfuruna illa bi sultan amma fa ku sani idan kun yi wannan nufuzi a cikin kun ku a cikin sararin sama da kuma ku a cikin sararin ƙasa ku sani ba za ku yi wannan ba sai da iya sai da iko na da horewa ta in kun yi ina hore muku ji ubangiji anan Allah subhanahu wataala ina nuna mana kenan wato wannan abin da ake gani yanzu wannan nufuzin da ake a cikin sararin sammai dama Allah ya ce za a yi ba wani abu ne ba kowa da abin da za a yi yanzu yau a ce an hau kan wata an ji kan tauraruwa iri kaza an ji kan tauraro kaza duk ba wani ba abu ne ba Allah ya ce dama lokaci yana cikin wanda za a yi wannan abu amma abin da ya gaya mana idan an yi wannan to kada wanda ya masa kwarin kai kada wani ne ce wannan hikimarsa ce ko dabara ce a ce a sudaninsa ne shi ba ji dama a yi wannan abu eh, abin da yake gaya mana kenan kuma sai ya ce a duba irin dukka ta alkur'ani in Sadatu. an tanfudu min a ƙadari samawati sai bai ce fi ba sai ce min yasa Allah ya ɗauki zaɓi kalmar min mai kun ce fi in kun sami ikon da za ku yi nufuzi bai ce min a ƙadari sai ce a fi bai ce wato fi ƙadari sai min a ƙadari in kun sami ikon da za ku yi nufuzi min daga cikin dan wani bangare min din tabi'idiyya ce a dan wani bangare na sammai daga sai in kun sami ikon da za ku yi shalalle ko a dan wani bangare na samai daga sai to ku yi amma da Allah cewa ya fi to da ba ba iyaka kenan ko ina ma sai si to akwai inda ba isa aji ba saboda haka sai amfani da kalmar min in kun sami kun da za ku yi wato shirallaku a dan wani bangare na sammai to ku yi akwai inda ba isa aji ba akwai inda ya yadda aji akwai inda ba isa aji ba ai ko ko gidan shugaban kasar garinku ba ku ina za ka shiga ba ko ba haka bane ko nan ba ko ina zaka shiga akwai iya mustawan kowaye kai in ba gidan kake ba akwai iya mustawaka ballanta na saman ubangiji subhanahu ta'ala eh. to kuma wata dukkan ta biyu shine Allah subhanahu wataala wato tunda ku a cikin sararin sammai da kasai wanda ya fi a ciki ya fi dama a ciki shine wato aljan sai Allah ya fara gabatar da shi anan ya ma'ashar jinni wal insi tunda nufuzi a cikin sama da nufuzi a ƙasa dan adam yana yi amma nufuzin da aljanu suke yafon da mutane muke sau da haka tun da sun fi mu rabu a nan Allah sai ya fara gabatar da su eh, amma kuma a can cikin suratul isra'i can da kuma inda ake maganar kuma da kuma dan adam shine ya fara a nan don kuma Allah sai ya kawo dan adam qul in jama'atul insu wal jinnu ala an yatu lim iblis bi misli ne. la ya tuni misali walau kan ba'dhu li ba'dhin zahira nan kuma tunda magana ce tunani ilimi fahimta hazaka wannan kuma dan adam ya fi aljarabuwa nan ga ya musu lain ta mace din sun jinu idan da mutane da aljanu za su haɗu akan zuriyar misalin alqur'ani zuwa da alqur'ani magana ce ta ilimi ta basira ta hikima to wannan kuma aljan ba shi jarbo irin da araban da dan adam yake da shi anan saboda haka a can sai Allah ya fara gabatar da mu dan mun fi su rabuwa nan nan kuma inda suka fi musu aka fara gabatar da su to shine takadimi da ta'khiri sai ga alqur'ani a wani gurin sai ya gabatar da wani abu a wani wurin kuma sai jinkirtar da wancan abu sai gabatar da wani abu to duk abin daga Allah yayi akwai abin da yake nufi a gurin akwai gurin tasiri masarki wannan gurin eh فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد يرسل عليكم أشواظ من نار أنا أيكوتر الذين وتا إزوا ونحاس فلا تنتصران هاكي بذاك سامو هنوا دغ wannan bashi ne zai dinga kora ku yana kora ku yana kora ku har sai kun je فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إن نسمى ذات كيتي ذات ذمجة زر كما جفاتا إذا من اللوكس فما أعظم الحول ما ماجن أبدا يجرم وصورا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيومئذ لا يسأل لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ولا لا أنا ولا تنبيه ونمتن ليفنسا ko kuma wani aljamba sai a wata ranar daban amma da nan ba ranar tambaya ba ce فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والأقدام أنا غاني وإن الجماعة متالي في دعلامون سوشيني بقر فسكا دجاجة إذن دنا سيادنغ كام واسو daga wato wuyan daga kan kan kan wuyan su zuwa wato diga da ni kafa ana bankara su inda ake tarwada ana jefa su a cikin wuta fabi ayi ala rabbikuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun ana kona su a cikin ta ana cewa da su wannan ce fa ita ce jahannamu wadda mabannata suke karetawa da ita yaqufuna baina wa baina hamimina suna kewaya wa tsakaninta da tsakanin ruwan zafi mai tsananin zafi فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولمن خاف مقام ربه جنتان أقوي الجنة قدابيو تاتبت قوان دي ثورة سيوا قبل ما هلت أنجي وانا ما ماكين وبنجي أي شيء خوف tsoro tsoro دي inda aka سامو tsoro ميكي باروا bayarwa أبن ديكي قادروا شيني wato musiba da bala'i duk inda mutum ya shiga cikin tsoro ya shiga cikin bala'i da musiba amma akwai tsoro guda ɗaya wanda shi kuma hadiyarsa ne baka alkhairi ne mai ne tsoron Allah eh wani man khafu maqama rabbihi ne. aljanna guda biyu ta tabbata ga wanda yake tsoron yake tsoron tsayawa ga mahaliccinsa to wannan tsoron guda ɗaya shine wanda idan kai tsoron Allah hadiyarsa shine a baka aljanna amma in dai ba wannan tsoron ba duk inda tsoron shi a duniya ko a ina yake to bala'i ne amma wannan tsoron shi kuma alkhairi yake bayarwa hadiyarsa shine yan kai shi a baka aljanna فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ذواتا أفنان وإن الجنتي قدابي ونما أبو تارساني قدابي فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيهما عينان تجريان أسكن ساقو يدننا قدابي سنا قرارا باسا باسا داك تاودك بلد الروا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيما من كل فاكهة زوجان أتكين سأقوي نوئي قدا بيبيون دكان أبو منمالي فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد متكئين على فرش بطائنها minista baraka su masu dogaro ne akan abin da yake na wato katifu wanda katifun na abin da aka saka a ciki abin da ya zama shi ne shi ne shine istabraku hmm. abin da yake mai kauri ne daga dibaji wajen aljannatai ni da abin da sannan nasu ya kusanto zuwa gare su kusantowa abin ni'imar abin da ke na aljanna kana kwance za ka tsanka, kana zaune za ka tsanka, kana tsima za ka tsanka. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يما تاما بوتا تكي تدوبانسو باسا كلام كواسي جانسو سنتبت أتكينسو wanda babu wani aljanni ko wani mutum da ya taba taba su a gabansu ko kuma a su. fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu ka annahunna al-yaqut wal marjan wadannan yan mata kai ka ce su yaqut ne a cikin tsarkakar su kai ka ce su murjani ne a cikin farin hasken launin su فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد هل جزاء لحساني illa lihisan ba wani abu da ya kamakon kyautatawa ba sai kyautatawa shine shiga aljanna fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu wa min ma jannatan wadannan bayanin aljanna ce guda biyu wato aljannatan mataki mataki ne yanzu an mana bayanin wadansu guda biyu ga kuma wanda sai ku guda biyu kuma kasa da su su za mana bayanin sai kuma na'am hmm. akwai aljannatai guda biyu waɗanda suke koma bayan waɗancan guda biyu da muka faɗa a baya fabi ayi ala rabbi kuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu mudhammatan su kuma bakaje ne wuluk tare da kore a cikin su duk abin da yake cikin waɗannan aljannatai guda biyu duk abin da yake cikin su ne da kore baki da kore baki da kore فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد fihi ma ainani nadhahatan idan nuna guda biyu masu bulbular da ruwan da ba sa tsayawa sun tabbata a cikin allatan nan guda biyu fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu fihi ma fakihatun wa nahlun wa rumman kayan marmari sun tabbata a cikin su ga kuma nahlu wato dabino kenan da kuma rumbani sai tabbata a cikin waɗannan azzitai guda biyu Fabi bi ayi ala rabbikuma ba. wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu fihinna khayratun hisan mata waɗanda suke masu kyawun ahlaku, masu kin fuskoki sun tabbata a cikin su فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد حور مقصورات في الحيام أما تاني وإن سكي واتو ما سكن يلوئدو بجن بجن يلن فرنكم فريفت كم أبا بنتك يتاوى أتن خيمو منسو فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ولم كون على جنب يتبع تبع سبع قبل سكوكم باينسو فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد متكئين على رفرف khudrin abqariyin hisal masu dogaro ne a kan gadar rafrafu shine gadar lilo kenan wanda yake kore da kuma abqari wato saka saka wanda za mai kyau kama saka aljannu فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سنة أبنجد كما أبو سنجل ما جدا وكا يا جرمما صلى الله عليه وسلم يكي سوى دمو أنا لكل شيء عروس فعروس القرآن سورة الرحمن كون أبينا دا إنا دا أمليا to ce ce amarya alƙur'ani ce ce suratul rahmani daga sororin nan ga sunan amma wadda za ta misalin kamar amarya a cikin alkur'ani ya ce suratul rahmani